من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا فقالوا هذا إله وإله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم قصرا ولا نفعا ولقد قال لهم يعقول من قبل يا قوم ما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى قال يا نار ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني ألا تتبعني أفعصيت أمري قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تكون فروة بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذت ربها وكذلك سولت في نفسي قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تكون لا وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهي الذي ظلت عليه عاكفا لنحققنه ثم لننسفنه في اليم نسفا ما شاء الله إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما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 وكل ضلالة في النار وبعد إخوة الأعزاء وهراس الأقيدة أحييكم بتهية الإسلام تحية مباركة وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا ميكا قوديا الله سبحانه وتعالى wanda ya ba mu iko domin ainihin ci gaba da wannan karatu na tafsirin alkur'ani mai girma a wannan majalisi da muke karatu muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu iko na gabatar da abin da yake shine daidai a karatunmu na jiya mun kammala karatu a cikin suratu shar ma'ana suratu alam na sharaha wannan sura mun ji mai suran ya tattaro ko mun ji mai sura ya karantar suran da yake da ayoyi kusan guda takwas mun ji da Allah subhanahu ta'ala yake bayani dangane da cewa ashe ba mu ne muka yalwa yalwata kirjinka ba muka bude ta malamai suka ce istihami ne wanda yake takrir ma'ana tambaya ne wanda ba wai ana bukatar ansa bane a'a tabbatarwa ne lallai mun bude kirjinka mun yalwata maka kirji domin mai aikin da zamu dora maka kai ya dauka shine malamai suka ce hadisi ne tabbatacce wanda ya inganta ne Muhammad <clears throat> kamar yadda muka yi bayani Allah subhanahu Ta'ala ya turo mala'ika Jibrilu a karon farko annabi na ɗan shekara hudu aka kwantar da shi kuma aka tsaga masa kirji aka fitar da wani jini a cikin zuciyarsa aka wanke wannan zuciyar mala'ika ya ce wannan shine rabon shaidan, hmm. ma'ana inda shaidan ke samu ya kwanta ya tura ma dan adam bala'i da sharri ya dinga samun damuwa a cikin rayuwarsa Allah ya ce mun maka haka sannan ubangiji subhanahu wata'ala ya sake nuna cewa wa wada'ana anka wizra muka dauke nauyi ga barinka dawainiya da zai iya zama maka ya kawo maka cikas a rayuwa Allah subhanahu wata'ala ya ce duk mun ya wannan ya sake nuna mana cewa allazi an qadda zaharak irin nauyin da ya nauyaya a bayanka ɗawainiya da za ka yi da al'umma Allah zai sa halamaka hmm. Allah ya sake cewa ba mu ɗaga sunanka ba Allah ka ɗaga ka ɗaga darajar annai Muhammad Ɗaga darajar manzon Allah ne za a kira sallah dole ne ka ji in ce ashadu Allah ilaha illallah sai kuma ce ashadu anna muhammadan rasulullah a wurin ikama da an faɗi sunan Allah sai ka ji an haɗa da na annai muhammad hadisi ya ce in an ambaci annai muhammad ba kuma yi salati ba Allah kuma ya fushi da ku saboda haka Allah ya ɗaga sunan annabi muhammad ko ina har duniya ta naɗe manzala yana da wannan darajan wasu daga cikin malamai suka ce ai wannan darajan duniya ne da lahira kuma tabbas haka ne sannan Allah ya sake nuna mana cewa duk wani abin da yake tattare na wahala to idan kai hakuri akwai sauki a ciki saboda haka wannan ana baka bishara ne kana iya fuskantar wahala a rayuwanka to amma daga an gaya maka akwai sauki sai ka yi haƙuri shi yasa malamai wasu suke ganin cewa idan dan adam ba a masa jarrabawa to ya kamata ya binciki rayuwarsa saboda ya annabi ne yake cewa idan Allah yana son bawa Allah yakan jarrabi bawa yakan kawo bawa jarrabawa hmm. sannan ya sake cewa ya kamar taƙi ƙarfafa zancen da ya faɗa inna can ya ce fa'inna na ya ce inna inna ma'al yusra idan ka shiga wahala to ka yi haƙuri akwai sauki Allah zai kawo maka sai ce to fa idza faragta fansab idan ka kammala damoyinka na duniya gaba daya to fansab ka dawo ka karkatar da tunaninka wurin bautan Allah subhanahu wataala domin me wai la rabbika faragab zuwa wurin ubangijinka kake yin kwadayi ko minka nima a wurin Allah annaba suna nima a wurin Allah ne kai ma ka nima a wurin Allah subhanahu wataala duk wanda ba abin da zaka nima a wurin Allah ka rasa manzo Allah yake cewa da halittar farko zuwa na ƙarshe mutanensu da su masu tsoron Allahnsu da lalatattun ciki su haɗu a wani fili su tsaya kowa ya roƙi Allah Allah zai ba kowa abin da yake so ya ƙara masa amma ba abin da ya ragu a dukiyan Allah subhanahu wataala face kamar ka ɗauki allura ne ka sa a cikin ruwa ka cire sai ka tambayi kanka lokacin da ka fitar da alluran ruwan da ya bi alluran washin ya tawaye wannan tekun bai tawaya ba to haka ba abin da zai tawaye dukiyan Allah subhanahu wataala saboda haka Allah subhanahu wataala yake cewa wa ila rabbika faragab zuwa ga ubangijinka ne zaka zamanto mai yin kwadayi komin kake bukata nema a wurin Allah subhanahu wataala Allah madaukakin sarki zai baka to wannan shine suran da muka karanta a jiya <clears throat> yau kuma za mu shiga sabon sura sura 15 aron mai Allah ya ce bismillahirrahmanirrahim watini rahim wa والزيتون وهذا البلد الأمين نعم wannan sura ana kiranta da wannan suna suratul tin kusan sunan da ma ya fi shahara kenan da sunanta suratul tin amma kuma har wa yau ana kiranta da suna suratu wattiyin domin me saboda wannan kalma ta attin ya fito a farkon suran malamai suka ce lokacin da aka saukar da wannan sura ita ce mafi ingancin zance sura ce makiya sura ce makiya kuma ita ce sura ta ashirin da takwas a lokacin da aka saukar da ita mana a jerin saukan alkur'ani mai girma an saukar da ita ne bayan suratul buruj kafin a saukar da suratul quraish sannan tana da ayoyi guda takwas tana dauke da wasu sakonni wannan sura babban sakon take dauka da shi shine tabbatar da cewa darajar dan adam tana tattare ne da riko da addini idan dan adam yana riko da addini to Allah subhanahu wataala yana kara masa daraja idan kuma ɗan adam ya sakaci ya watsar da addininsa to Allah subhanahu wata'ala yana watsar da shi ma'ana za ka samu kariyan Allah ne a lokacin da kake riko da Allah Allah zai watsar da kai idan kai ma ka watsar da shi don shi yasa Allah ya ja kunninmu hmm. Allah ya ce wala takunu kallazina نسوا الله فأنساهم ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك أولئك هم الفاسقون وبنجد سبحانه وتعالى يتشي ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم a rayuwanka karka taɓa yarda ka samu kanka cikin mutanen da suka yi watsi da al'amuran addini dimo kana yin watsi da al'amuran addini ubangiji sai ya jefa kai kanka abinda zai amfani ka rayuwa ka gagara yake shi sa ce kar ku yadda ku zamanto wanda suke watsi da Allah fa ansahum anfusahum sai Allah ya sanya su karan kawunan su manta da kawunan su saboda haka da na samun daraja ne a bisa rikonsa da addinin da yake yi kuma yana samun watsewa a sakamakon watsewansu da addini da Allah yake cewa inna Allah ma'allazina taqaw والذين هم إن الله na الذين Da والذين هم محسنون الله tare da masu ستقوا masu kyautata aiki. idan kai taƙawa ka kyautata aiki to Allah yana taimakon ka cikin al'amuranka to ƙa'ida ta ƙura'ani ko ƙa'ida ta Allah shi ne a duk lokacin da Allah ya faɗi yana yin wani abu ga wa'insu mutane to ko bai faɗa ba aka sin to ko ba yi da su akwai abin da malamai suke cewa mafumin muwafaka akwai kuma mafhum na mukhalafa nan da Allah yake cewa inna Allah ma taƙau lallai Allah yana tare da masu taƙawa wallazi wallazina hum muhsinun wayanda suke kyautatawa to a take kuma a lokacin sai ka fahimci to lalle Allah kuma baya tare da masu takawa Allah kuma baya taimakawa wayanda suke munanawa don almuhsinun daban almusiun kuma daban almuttaqun daban almujrimun kuma daban to saboda haka wannan sura yana tabbatar mana da cewa Allah subhanahu wataala yana tabbatar da darajar ɗan adam ɗan adam kuma darajarsa yana ƙaruwa matuƙa yana riko da addini idan ya saki Allah kuma Allah yana watsi da shi sannan daga cikin abubuwan da wannan sura watini ya kunsa akwai hikimar Allah subhanahu wata'ala ta halittar ɗan adam akan kyakkyawan kama mai tsafta sannan daga baya kuma Allah zai mai da shi walakantacce ba wai walakantacce a fuskan ya yi abubuwa na a'a duk lokacin da aka ce abin da kake iya yi za ka iya yi kuma yanzu ba ka iya yi to kaga za a iya cewa yanzu ka kaskanta Allah ya halarci dan adam kyakkyawan kama daga baya kuma zai mai da shi kaskantacce hmm. shine tsufa zai bayyana masa kasusuwansa ba za su yi karfi ba abin da yake iya yi a baya yanzu ba zai yi ba shi yasa a tsari ta Allah madaukakin sarki da tosai da Allah yake da shi Allah maɗaukin sarki kamar da manzo Allah ya faɗa idan ɗan adam yana da ƙarfinsa yana iya tashi ya yi nafila cikin dare ya karanta alkur'ani mai girma ya tashi ya ziyarci 'yan uwa abokan arziki ya yi keniya sai aka waye gari bai da ƙarfi yanzu hmm. bai da kuɗi bai ƙashin babu ƙarfi bai iya tashi ya yi raka'a hudu zuwa shida sai dai kawai raka'a biyu karke ma za a kare a zaune ne hmm. bai iya fita ya yi tafiya dogon zango baya iya yi to a yanzu Allah subhanahu wata'ala a hikimarsa da arzikinsa sai ba shi wannan matsayin kana kwanci a ɗaki sai Allah ya sa a dinga rubuta maka lada saboda mai da kana iya yi yanzu ko baka iya yi to Allah yana da wannan saboda haka suran tana nuna mana hikimar Allah subhanahu ta'ala ta halittar dan adam akan kyakkyawan kama mai tsafta daga baya kuma zai iya koma da shi sabanin haka mm. sannan hannunka mai sanda ga kafirai gami da azabar Allah subhanahu ta'ala ga wanda yake karyata Allah sannan Allah yana nuna wa ɗan adam kyakkyawar halitta da Allah ya yi masa wannan shi ne ake kira suratul tin Allah subhanahu wata'ala ya ce wattin wattin wazzaitun Allah ya ce na rantse da Atinu. attin bishiya ce bishiya na ɓaure Allah ya ce na rantse da attin wata bishiya ce ta ɓaure Allah subhanahu wata'ala ya rantsuwa da shi zaitun zaitun attin zaitun hmm. Allah ya ce na rantse da bishiya na azzaitun Allah na rantsuwa da waɗannan bishiyoyi guda biyu hmm. waɗannan bishiyoyi guda biyu duka suna ɗauke da magunguna a ciki da yawa mu mun san cewa mukan tafi chemist na islamic chemist mu ce a ba mu zaitun akwai itace ko gari na ɓaure ɗazu-ɗazu da safe wani ɗanwa ta komin ziyara da garin kefi ɗanwa malam muhammad allah ya ba shi fahimta dangane da sanin magunguna da sanin itatuwa ya yi magana a kan ɓaure garin ɓaure ce ana amfani da garin ɓaure da wannan gari na cinnamon shi ne kirfa kenan bai kuskure ba da abin da shafi suka su kanamfari ya ce ana haɗawa a dafa shi a dinga sha yana magani ko ciwon baya ke magana da su ciwon gwiwa da abubuwa makamanci haka to kaga ire-iren wa'annan bishiyoyi da Allah ya halitta Allah ya yi rantsuwa da ɗan adam mutum Allah subhanahu ta'ala a matsayin da ya halicci ɗan adam ya yi rantsuwa da mutum ba mai bin Allah ba shi Allah ya rantsuwa da ƙasa yadda da wanda ya shifa da ƙasa ba mai bin Allah ba ce Allah ya rantsuwa da sama ba mai bin Allah ba ce duk halittunsa Allah yana rantsuwa da su to yanzu kuma gashi Allah wata ta'ala yana rantsuwa da bishiya na ne a atti wa zaitun da bishiya na zaitun ko ba a gaya maka ba ka san akwai wani amfani akwai wani alheri a ciki a yau hatta mutanen da suke mu, wayanda ba musulmi ba kamar 'yan misihiyya ka ce kirista misali ka je ka ga menene wayannan fastocin suke amfani da shi wurin warkar da marasa lafiyarsu za ka ga man zaitun kai daga cikin bincike da aka yi na ilimi kaga habbatin sauda manzo Allah ya faɗi magana a kansa manzo Allah yake cewa habbatin sauda dawa'un li kulli shay'in ma'ana habbatin sauda magani ne na kowane irin abu amma wannan gwargwadon yaqini da imanin ka ne da Allah subhanahu wataala to shi ma haka zaitun malaman mu masara magani suka ce da zaka dauki man zaitun da man eh, habba kana hadawa kana dinga sha ko da kambin baka aka maka ko da asiri aka maka ko tsafi ko sihiri da ikon Allah da izinin Allah Allah subhanahu wata'ala yana warware wannan sihirin da aka yi maka kaga wannan me hikima ne a wurin Allah subhanahu wata'ala kuma arziki ne to Allah bai rantsuwa da abu kawai haka ya zama rantsuwan babu hikima ce hmm. Allah ya ce na rantsi ina rantsuwa da bishiyan zaitun kin eh, shine baure wa zaitun da bishin zaitun wa turi sinin Allah ya ce ina rantsuwa da wannan dutse hmm. na turi sinin wannan dutsen da Allah subhanahu wata'ala ya yi magana da annabin Allah annabi Musa shine dutsen sinin Allah subhanahu wata'ala ya yi rantsuwa da wannan bishiya ya yi rantsuwa da wannan bishiya guda biyu haka ya yi rantsuwa da wannan dutse wannan malamar suka ce idan ka taso daga bisra za ka je sham wannan dutsen yana nan a tsakatsakan wannan wurin rantsuwa guda uku sannan ce wa hazal baladil amin Allah ya ce ina rantsuwa da wannan gari a littacce mm-hmm. wani gari kenan shine garin makka rantsuwa guda hudu tin bishiyan ɓaure zaitun bishiyan zaitun tsor sinin dutsen sina wa hadar balad amin da me da wannan gari amintacce garin makka wanda za ka ga garuruwa da dama waɗanda suke daura da maka suna cikin damuwa amma Allah subhanahu wata'ala yana kawo maka kariya gari ce wanda take amintacce to menene hikima wannan rantsuwa Allah subhanahu wata'ala ya ce لقد خلقنا الإنسان لقد خلقنا al-insana fi أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم فلهم أجر غير ممنون الله سبحانه وتعالى يجيب bayan Allah ya yi rantsuwa da ya jawo hankalin masu sauraro ko yau mahaifinka ne zai yi rantsuwa wallahi tallahi yi saba mahaifinka ya ce wallahi tallahi za ga a tsorace kake to balantana Allah su bane wata ala. sai Allah ya ce laƙar halakar al'insana fi ahsar tafiye hmm. lalle hakika ku duba ma magana da zai yi na maganar rantsuwa abin da ya biyo bayan rantsuwan shi ma san da ya zo da takidi lallai hakika halakanar insana mun halarci mutum hmm. fi ahsani taqwim a cikin kyakkyawan kama wani mutum mutum na farko annabi adam ko dukkan mutum Allah subhanahu Ta'ala ya ce jinsin dan adam Allah ya halicci jinsin ɗan adam a kyakkyawan kama to tunda Allah ya maka jinsi mai kyau kuma a wani lokaci wani zamani mai zaman kansa domin mai da zamani ake jujjuya al'amura hmm. kuma za ka ga Allah maɗaukin sarki da ya yi magana sai ya rantsuwa kamar yadda Allah ce wal asri innal insana lafi khusri na. wannan ubangiji su bano tare ce wal asri malaman tafsiri suka ce abubuwa guda biyu Allah ya rantsuwa da al'asr in ka ce al'asr bi ma'ana addaha shine murur zaman shine zamani lokaci lokaci lokuta zamani wasu suka ce a bayan sallar la'asar saboda abinda annabi dinga fada dangane da abin da ya shafi sallar la'asar da sunan naki daban-daban ita ce salatul wusta ita ce kaza ita ce annabi ya tsine mashi dai ce la'anan ne ya sa mun shagala mun bar kaza. ita ce sallan da manzo Allah yana magana cewa duk wanda ya bar sallar la'asar lokaci shi bai yi ba to kamar yayi me ya tsara family din sa ne gaba daya ita ce sallan da manzo Allah yake cewa duk wanda ya bar sallar la'asar bai yi ba faqad hadita amaluhu aikin su gaba daya sun rushe hadisai ingantattu to kowanne in ka dauka magana ne mai garshi rantsuwa da wannan lokaci don shi bayan la'asar din ai lokaci ne a cikin zamunuka abubuwa na faruwa ne a zamunuka to wannan zamani wannan lokaci Allah bai duka yi wasa da shi ba sai Allah ya halicce ka a cikin kyakkyawan kama <clears throat> abinda Allah yake rufi shine a wannan daman yi amfani ta lazio time kai amfani da lokacinka saboda mai ana tafiya za ka zo a waye gari ƙarfin ta kare idan muka je suratun rum a rama Allah ya ce Allahun lazi khalaqakum na'am Allahun lazi khalaqakum مجعل من بعد ثم جعل من بعدكم ضعفا ثم جعل من بعد قوة أرمك كوما الله الذي خلقكم الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل ثم جعل من بعد ضعف ثم جعل من بعد ما شاء الله Allahu allazi khalaqakum min dha'fin Allah ne wanda ya halicce ku daga rauni halittar dan adam rauni ne a ciki me raunin ka koma asali zaka duba ya aka halicci waye adam din da kai ka zama dan nasa halittan daga rauni ne in ka dawo kanka ka san digon mani na da rauni wani abu ne kamar walagantacce sai ce sun majala min ba'di zafin bayan wannan raunin Allah ya sanya bayan raunin kowatan wani ƙarfi sun majala min ba'di kowacin zafin bayan kuma wannan ƙarfin sai sake kawo rauni yanzu kaga ka taso rauni kai girma Allah ya maka kyakkyawan kama ne lakar khalaqana al-insana fi san takwai to yana baka labari a gaba akwai matsala sai ce bayan kuma karfin sun majalayen badi watin ba'afan bayan karfin akwai rauni kaga wannan raunin shine girman shekarunka kashinka zai fara mai karkacewa ba karfi inda kana iya kaza kaza yanzu ba abinda za ka yi inda kana iya ɗibar ruwa a bokin biyu uku yanzu ba za ka iya yi ba yanzu ba za ka iya yi ba al'amura ya su kurkuce maka kenan to kaga yanzu matsalar da za a samu ka fara baiba da duniya ke sai Allah ya ce daga nan kuma bayan wannan karfi min da kowacin zafan sai ce wa shaiba hmm. furfura kenan shaibu alamu ne na yawan shekaru wayin kana wannan zuwa mishi halitta ne shi yasa sa mazalla yake cewa dattijo mai furfura ku girmama shi shi kuma furfura in ya fito maka saba ma Allah ne in ka sa hannu ka cire shi saboda annuri ce a gaban Allah subhanahu ran gobe kiyama Allah ya ce ya khluqu ma yasha'u Allah subhanahu wata'ala yana halitta abin da yake so wa huwa al-alimul qadir Allah shine al-alimu kuma shine al-qadiru masani mai ilimi to Allah madaukakin sarki ya ce mun halicci dan adam a kyakkyawan kama mun kera shi mun ba shi basira brain din shi na aiki hmm. idonsa na kallon gaba ya san me zai dinkara hannayensa na da ƙarfi zai iya ɗaukar duk abin da yake so gabban jikinsa na da ƙarfi zai iya tashi ababa na bakinta da sauransu amma ya sani akwai gaba hmm. to gaban da aka na maka yanzu ake son ka gina gaban manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya gaya mana cikin hadisi hadisi ingantacce manzo Allah ya ce igtanim khamsan qabla khams kai mutum kai ganima ka amfana da abubuwa biyar gabanin guda biyar su zo maka ka yi amfani da abu biyar gabanin biyar su zo maka sai ce shababaka kabla haramin hmm. shabab matashi mai kuruciya wanda Allah yake yabo Allah yake shabun na fi ibadatillah kamar da annabi fara hadisi matashi da ya rayu rayuwa wurin bin Allah kaga matashi baya neman mata baya shan giya baya tata baya karta baya tozata da lokacinsa to kaga irin wa'annan matasa alhamdulillah kaga matashi ya bar gemu ya dingila wando duk wurin wargi baya shiga wajen to irin wa'annan matasan Allah yana son su Allah yana son su irin su ne manzo Allah ya ce suna karkashin inuwa ranar alkiyama a ranar da babu wata inuwa sai inuwar Allah subhanahu wata'ala wa'annan su ne wa'annan matasan to saka annabi ya ce kaga wannan karfin da Allah ya baka <coughs> to ka more shi gabanin harami tsufa ya zo maka ɗaya nan kaga shabab da haram sannan ce wasu hatuka kabla sukli ka yi amfani da lafiyar da Allah ya baka gabanin rashin lafiya ya zo maka hmm. kai ka sani na sani wancan ya sani idan ba ka da lafiya ba ka iya komai a rayuwanka haka idan kana da lafiya kana iya komai a rayuwanka sai da abin da kai ka sa kiwuya ba ka yi shi ba to wannan lafiyar arziki ne a gare ka hmm. inda za ka gane bambanci ka tashi misalin karfe hudu da rabi na la'asar ka je filin bal stadium da matasa suke kwallo hmm. ka tsaya shiru ka kalle su ba wai ka zo ka kalla don ka ji daɗin kwallon ko kai you belong wani meye sunan club din nan chelsea ko manchester ko mayu ko menene duk ba wannan ba a'a kai ka tafi ne kawai ka kalli wani wa'azi a wurin za ka ga matasa masu karfi ne masu karfi su suke wannan kana tashi daga wurin karka yi minti biyar goma don shaɗan zai maka rajista kamar wurin sai ka je wani asibiti je national hospital ko ka je wani asibitin garin ka ga a lokacin kuma lokaci daya za ka ga waɗanda ba samartakan ba ne sun girma za ka ga masu samartakan da ba su da lafiya za ka ga wanda ba su kai su ba za ga fresh haihuwa wanda karfin ba shi a jikinsu ana nema musu lafiyar jiki da karfi a nan kai kuma sai ka yi hukunci ga wani Allah ya baki lokaci bol yake yi da yawon iska ga wanda bai da lafiya yana son ya gaya ya samu lafiya a cikin shi yami to ana za ka san amfanin a Allah ya baka lafiya ka yi amfani da lafiyan gabanin rashin lafiya ya same kan ji mazan Allah ya ce wa gina ka kabla fakari hmm. ka yi amfani da dukiyar da Allah ya baka gabanin talauci ya riske ka talauci bai da kyau shi talauci kana iya bashi suna da yawa kana ya ce mishi tsiya kana ce mishi hasara kana ce mishi bala'i domin talauci ba abin da zai iya sa dan adam yi to idan kana da dukiya ana maka signal cewa za ka iya talaucewa don annabi ne ya fara hmm. to me zai ana ba za ka amfani da dukiyar ba ka je ka shiga islamiyya ka koyi menene ake amfani da dukiya kana da dukiya je asibiti ka gama da lafiya yi akwai wanda yana kwanciya wurin an watsar da shi bai da wanda zai taimaka masa sai ba shi kuɗi ya sai magani wani za ga yana tafiya yana magana shi da hanya wala ka tuntube shi za ka killa bai da kudin tefani bai ci abinci jiya ba yana tunanin an jira tunanin gobe ga yaran sun je makaranta an koro su ba su kuɗi talauci ba ta maganin wannan da yawan wani suna rikiya suna ce, wallahi talauci ne to sai Allah ya ce ka amfani da wannan dukiyar don ka magance wancan matsalolin gabanin talaucin ya zo ya riske ka idan ka amfani da dukiyarka annai muhammad yake cewa ka san Allah Allah zai san ka a lokacin da kake da bukatarsa ka san Allah a cikin lokacinka wadatuwanka idan babu wannan abun to Allah kuma zai san ka me ake maka ishara da shi ka yi amfani da lokacinka gabanin rashin lokacin a wani ruwaya manzo Allah yake cewa akwai ni'ima da Allah ya ba dan adam ni'imomi guda biyu manya manya amma mutane haka suke barin shi yake tafiya ba su amfani da shi sai ce asihatu wal farad asiha lafiya a jiki wanda lafiyan nan yana kawo abu da yawa ai ko za ka ji likitoci a kowane likita da taladan kowa ya sunan shi hmm. wanda na voa ne ko biyu suke hira da shi za ka yi takin abun lafiya uwar jiki babu mai fushi wannan magana kawai haka ya fade shi likita ne fa medical medical doctor duk wani likita da ya je ya karatu ya fita aka yi bin sha da ya kware in yana asibiti abu da yake yi likitan miliyan abu da suke yi duk likitan na abu da suke yi shi ne yane ne za a yi lafiya ya sami mara lafiya da aka zama kwanci to Allah ya baka sai kana wasa da shi manzala ce shigewa kawai yake yi mutane ba su samu da shi ba asihatu ɗaya ke nan sai ce walfara da kuma dama damanka in ka ɗauki siha duka yana shiga wayannan biyar kai in ka ɗauki fara duka yana shiga ka samu dama ka ji ka yi amfani da dama a daman ka fa kai amfani da shi shi ne fa ake damawa da kai annabi ne ya faɗa ba hmm. akwai lokacin da aka je yaƙi manzalla ya tashi a filin yakin sai yake cewa akwai wa'insu rijalan wa'insu mazaje wa'annan rijalin suna nan a garin madina babu wani rami da za ku shiga ko wani waji wani fili da yake tsakanin dutse da dutse da za ku tsallake face tunaninsu yana tare da ku tunani wannan tunanin ɗazu ɗanwa da ya mana karatu da safi ya ce da Allah ke ce afala ya tafakkarun afala kaza duk wani tafkir tafkir da Allah ke zakara wa ƙur'ani ba kawai za ka karanta da ka wuce ba me yasa Allah ya amfani da shi da tunani kake kullawa ka samu nasara a rayuwanka wani duniya ne mai zaman kanshi tinkin din da Allah ya baka wallahi duniya ne mai zaman kanshi rikin amfani da shi yake sa wasu da yawa suke tabewa yake sa mutane suke shigan wuta yake sa kaza shi yasa da Allah ya magana in ya magana mai jan hankali ke ce ba ku hankalta hmm. ko Allah ba zai magana ko sai Allah ya magana ko ta to tunanin na in ka sa sai ka san me yayi lokacin da Allah ya magana ya fara din ka zauna kawai dauki agogo da kake amfani da shi karfe shida na safe ka zauna a zaune kana kallo bakwai zai yi takwas zai yi tara zai yi a lokacin da shida ya kana zaune bakwai ya yi takwas ya yi tara ya yi goma ya yi wani ya je wurin ake ya samu kudin da ke da iyalansa har ya dawo gida ya yi wanka ya ci da zai sake tafiya wani wuri an yi canjin aiki a mintoci a lokaci kai kuma ka zauna ka yi komin ka gani saboda haka lokaci yana da tasiri manzo Allah ya ce mutane suna wasa da lokacinsu da lafiyar da Allah ya ba su shi yasa nan yake cewa fara da ka lokacinka kabla shugulik gabanin ababa su maka turundu ba ka iya koyo lokacinka kafin lokacin da ba ka da shi ɗauka a nan da muke zaune misali in ka zo nan karfe uku fara tunanin za ka ga mutane haka a ce ana bukatar a share nan wuri mai sharar safe idan bai amfani da lokacin shi ya zo nan karfe 6:7 bakwai takwas ya share ba ya ce zai bari sai tara da rabi zai sha da daɗi lokacin da mata sun cika na wurin ka lokacin na kai shara yana zuba musu wala ta za ta zage ka wata za ta mare ka haka karka sha nan karfe ka zo na karfe 5. da kwata ko da minti ashirin ta nuke karatun nan kawai ka ɗauki za ka zo kana ta sha sha kai ka gani ko za ka kai labari me yasa ka yi sakaci tam da ya kamata ka yi ba ka yi ba sai tam da ba to haka tam da ya kamata ka yi amfani da shi don Allah ya kiyaye ka a gaban kaki in tam ne ya shige magana ya kare Allah ba zai kiyaye ka wannan shine sakon da Allah yake gaya mana manzo Allah ya ce faraga kamla shughli sai ce wa hayataka kamla mautu. yi amfani da rayuwar kafin ka mutu yana daga cikin tambayoyi da za wa dan adam a gaban Allah ai ba wai iyakacin tambaya uku ne kawai za a maka ba akwai tambaya guda uku na farko a kabari hmm. man rabbuka wa ma dinuka wa ma za kula ala hada rajul shine ne Muhammad ko me addininka me waye annabinka eh, me waye ubangijinka me addininka me kuke fara kan wannan akwai wannan tambayoyin kuma annabin ne ya sake cewa la tazulu qadama abdin yawmal qiyamati hatta yus'ala an arba a wani ruwaya ce an hamsa ba ba zai gushe samun tambayoyi guda biyar a gaban Allah to in ka dauki wannan biyar sai ka sake hada da wannan uku ya zama nawa kenan ba takwas ba to sir kuma akwai wani sama ba da ba manzo Allah ya ce za a tambaye ka ilimin da Allah ya baka za a tambaye ka ƴaƴan da Allah ya baka za a tambaye ka dukiyanka yadda ka samu ya ka kashe za ka yi bayanin rayuwanka daga lokacin da ka balaga waye a nan zai tsaya dauki bayan roƙi a mana daga tamun da balaga zuwa yanzu me yayi yi ai ba ce za ka mutu ya koko ba amma ni za ka mutu waye zai iya fara amma ƙarya kake yi dole ga gaban Allah lokacin da rigima ce rigima hmm. to komai zai bayyana a gaban ka dan adam zai gane sakacin da yayi ina ma a ce nayi kaza ka yi ba to wannan shine fa abubuwa guda biyar da manzon Allah ya faɗa dan adam kar yayi sakaci da su yayi ganiman su to bayan Allah ya yi rantsuwa a fagen lokacin da ya maka karfin gabbai kana matashin ka ka taso to yi amfani da wannan shine lakar khalaqana insana fi ahsan takwin Allah subhanahu wataala ya halicci dan adam mafi kyawun halitta ba wajen kai iskanci don ka yi damfara don ka yi tsiya ba a'a bauta masa ka yi amfani da wannan karfe ya tafi zai dawo maka da abun ba sai ce to summa a ƙa'ida na larabci ƙa'ida na nahau ko a tafiya kai da summa to ana ɗan samun tara kai jinkiri to kaga da ya ce halagar al'insa na fiyasar ta kawai sai ce summa kaga an baka wani lokaci hmm. zamunnuka da karayi sai ce summa sannan kuma radadna wa asfala safili zamu mai da shi mu dawo da shi mafi kaskancin kaskantaki Allah zai dawo da ɗan adam mafi kaskancin halitta sai suka ce kinaya ce asfal safilin kinaya ce akan mai anil haram dha'f hmm. tsufa da kuma rauni daga zamanin da ya zamo ya rayuwarsa na shabab dinsa to kaga lahu wa ya yakunu lahu ajiru ladan da zai samu zai samu lada masu tarin yawa a wannan lokaci ko da ya girma ya tsufa zai iya yin komi to wannan kuma wani abu ne daban wani abu ne kuma wannan daban sai Allah madaukakin sarki kuma zai kula da kai yanzu ba ka iya tashi kazar kazar kazar kai ne da za ka zo masallaci ka ɗiba ruwa ka zuba a masallaci ka share masallaci kai ne za ka zo ka ga wannan bai yadda ta na zuwa ƙarfi shi kayan kai ne za ka bi da safe assalamu alaikum an tashi lafiya assalamu alaikum an tashi lafiya ayi wannan ayi wannan an waye gari baka iya yi to a wannan tamin kuma ladan da ake baka a bayan annabi Muhammad ya ce yanzu za a ci gaba da rubuta maka to haka in ka tozartar da rayuwa ku ne ɗan iskan anguwa ku ne niga ku ne yahoo eh, guys ko yahoo boys ne ku ne menene ku ne masu ma mutane ƙananan kira ku ne duk yaran ta shi za ku bi ta ku ne kuke yana manyan angwa to wannan daman da aka ba kai wasa da shi sunan ka sauri kawai ba ruwan Allah subhanahu wata'ala da ba ruwan Allah da al'amura ya kurkuce maka ke to ne Allah subhanahu wata'ala yake cewa zai dawo da shi mafi kaskancin kaskantattu suka ce kinayen Allah zai mai da kai za ka tsufa za ka dawo jikin kuma ba ƙarfi lokacin da ka tashi an tambayi ko malam yusuf karzawi yake cewa menene ake nufi da wannan shababa ne sai ce a shababatu kuwatun ya ce ƙuruciya wani ƙarfi ne mai zaman kansa bainan marhalatai a tsakanin zango guda biyu marhala guda biyu marhalatun tsufula wa marhalatun shakuka ce tsakanin tasowanka kana matashi yaro da kuma girman ka na da saka. to in between wannan shi ne matashi ke to za ka yi amfani da shi dambin Allah ka yi amfani da wannan dambin Allah su da wata domin matsayi ne mai kyau shi sa ba wanda zai shiga aljanna sai wanda aka dawa da wannan suransa na ƙarfin gabbai mataki mai jin sai a tura ta a gidan aljanna kai daya sai a baka mata ba adadi wasu malamai suka ce mata dubu saba'in tun ba matashi ba wani zai yi wannan ko a duniya in ka fara shiga hamsin kusur za a gaba ka da tunanin kuma wani magana aure a maka magana ce Allah ya haƙuri baya ya tafi to za a kai ina tsakaninka da Allah ai ha'inci ne yanzu kana shekara sittin ko ka shiga saba'in ka ce za ka je ka auri budurwa wallahi ka ha'ince ka malamai da dama sun ce wannan damfar wannan hayanci ne za ka yi biya mata bukatun ta daga lokacin kai gangarawa fa kake yi fa arzalil Umar fa kake tafiya ita kuma fata a haurowa ne sai ka je daidai ruwa ne dinga yi in aure za ka yi sai ka sa a nemo maka akwai gogo da yawa a ƙasa shekara saba'in ka ta nemo maka yar shekara saba'in ka. ku zo ku karisa da daukan buga ko ba haka ba a wanda ai yara ba ta fanna ba abin nan ko ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya ga daga cikin sahabban dan mas'ud ya taso biji-biji kamar irin rayuwa hakan je maka wani lokaci ba daidai ba sai ce me zai hana auro maka budurwa ta maka famfo a jika ka dawo ɗan saurayi ita ya rasu da lawan na ba shi na gabana ba sahabai ji suke suna son ma ba su dama su ke kansu ne su su yi ta bautan Allah annabi ce Allah ya hana Allah bai baka arziki ka watsar to sura ka Allah zai dawo da kai ka zama baka da karfi amma kun yi mala abdulhamma ya ce kana shekara 70 ka nemiyar arba'in to ko ita ma za a samu damuwa ko ba haka ba za ta samu damuwa shi yasa a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana shekara ashirin da biyar sai aure Khadija yar shekara 27 in kar wani da ya ce maka wani shekara 40 kariya ne ba ba gaskiya bane shekara ta 27 ne tarihi ingantacce kenan wancan wani khulasa nuru da ke din wani khurafat ya za a ce dan shekara 25 shekara 40 sai na za a fara wallahi ba za a kai ba amma an kai da tijo masha Allah mazalla ya kai wannan shekaru sai nimo sai aure Aisha ai wani abu ya faru hadisi na cikin buhari lokacin da maza Allah ya auro Aisha ai tana yar yarinya ce shi kuma ya girman shekaru ya shiga wurin arba'in din ana tafiya za a je yaƙi sai suka ga yanayin baya-baya abubakar sai tsaya saboda sai na bukai da wani ɗabi'a in dai yana tafiya da manzon Allah sai ji kamar za a fito ta gaba a tare manzo Allah sai ji gaba da gudu in ya gaba sai ji kaman za a cuta ba a cutar da manzo Allah sai dawo ba ya je bayan yana duba sai koma nan sai ga manzo Allah yana yin ba ba ce son lafiya manzo Allah ce ku tafi ko ai gaba ai da ce lafiya ya ce ba lafiya dai za mu yi da ke da kai da matanka a gida ku dinga samun lokaci kuna wasa ka dauce ka ka dauce ta ka goya ta ta goya ka sannan ku zuba gudu a zuwa ya zai shiga yi manzo Allah na yin wannan da suka zuba gudu kawai to ya zaka hada aiki da manzo Allah kuma tuni manzo Allah ka fi kai bakin gofar nan ta kai ta kusa da gwagwa yake ba laifi mu je zuwa dai kina lokacin ki ne kaga time ko da ya magana yi amfani da lokacin ka karka bai wuce kaga time din ta ko san da ya bari ta fara yin kizi ta fara teba ita ma yanzu ta girma a gidan miji ya ce bismillah ana tafiya ya ce a maimaita ce an yi 1-0 ce mai zai ba ce tsere za mu yi ana tashi ina ta kai labari ya shige ta sai ce hazin hindi bitirka wannan shi ne 1-1 ke na aka to kaga sakon da ke wurin lokaci ya amfani da lokaci kaga dama da matashi ke da shi to saboda haka Allah ce zai dawo da kai term din da kuma ba baka da wannan lokaci shine sun maradin na wa asfara sabirin sai ce illan lalina amanu wa amilu salihati falahum ajirun ghairu mamnun lallai wa'inda suka yi imani da Allah suka yi aiki na kwarai suna da lada wanda yake mai yawa ghairu mamnun ladan da baya yankewa illa anan lakin waɗanda suka yi imani da Allah suka yi aiki na kwarai kenan suka yi aiki da lokacinsu suka bi Allah suka yi wannan aiki na kwarai cikin lokacin to fa suna da lada mai yawa a wurin ubangiji ladan da baya yankewa Allah ya ce fa ma yukazzibuka ba'du bid-din fa ma yukazzibuka ba'du bid-din أليس الله بأحسن الحاكمين الله سبحانه وتعالى يكيشيوا فما يكذبك بعد الدين أيها الكافر يا كي كافري bayan bayanan da aka ambata maka na halittar dan adam da kyautata suransa za a dawo da shi ila arzalil umur to menene dauke maka hankali kuma kake karyatawa da ranar sakamako me ya dauke maka hankali ya kai wannan kafin alaisallahu shin ba Allah ne madaukakin sarki wanda alaisallahu bi ahkamil hakim ba Allah ne mafi wani mafi tsarin sama da masu tsarin hikima ba Allah ba ne madaukakin sarki shine mafi kyawun masu tsarin hukunci ba sai lallai Allah ne subhanahu wa ta'ala to so a wannan wajen idan an karanta a masallaci za ka ji ana ce alaisallahu bi ahkamil hakimin sai ka ji an ce bala wa nahnu ala zalika min ash-shahidin to waye yake ku faɗa wannan hadisi bai inganta ba wannan hadisi bai inganta ba bala wa nahnu ala zalika min ash-shahidin wai tabbas mu da Allah ya ce alaisallahu ashe ba Allah bane madaukakin sarki bai ahakami mafi kyawun hukuncin alhakimi masu hukunci ba sai ka jan ce eh tabbas mu ma mun shaida haka to wa yake ka ce kai ma ka shaida haka an yi tambayar don kai ka bada amsa ne ka bar shi a zuciyarka don haka din ne saboda haka bala wa nahnu bala wa ana ala zalika min ash-shahidin ko bala wa nanu ala zalika min shahidin hadisi ne wanda bai inganta ba annabi bai faɗa ba annabi bai ci a faɗa ba babu wani sahabi ɗaya da ya koyar abinda muka faɗa daidai Allah subhanahu wata'ala ya ba mu lada wanda kuma muka kuskure wannan ajizanci ne daga wajen mu a matsayin mu na ɗalibai kanana masu neman ilimi Allah muke roƙo da ya gafarta mana kan kurakurai da mu Ah, da wannan nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu kuma